ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarihi babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na litinin sha hudu ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine goma ga watan goma a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafin miladiya a wannan shine zamanmu na sittin da uku karatu ko in ce a lekcoci da muke don faɗakar da junanmu a kan sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da muhimmancinta da wajibcin binta da kuma magana da tsokaci a kan waɗanda suke inkarinta da shubuhohinsu da martanin da malamai suka yi musu har yanzu muna kan bayani akan malam Sheikh Muhammad Rashid Riba a matsayinsa na mutum na uku a almadrasatul aqliya ba saboda ya fi sauran wani muni ba illa dai kamar da kullum muke ambatawa karbuwarsa a duniyar musulmi da kuma irin kurakuran da ya fada a cikinsu ya zama lalle ya kamata ko ya wajaba a yi bayani akan waɗannan kurakurai da ya auka a cikin littafansa waɗanda kuma suka yi tasiri akan waɗanda suka rudu ko suka yi amfani da su waɗannan kurakurai har suka gina wani abu na kyamar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da dai kullum mukan ambata to yau juz'iyar da za mu yi ƙarashe ce ko ci gaba na inda muka tsaya makon da ya gabata wajen bayanin yadda shi sheikh muhammad rashid riba ya kasa suna gida biyu mun gama da kashin da ya yi na farko wanda ya gina shi akan mafhumin mai ma'anar sunna mun fara magana akan kashi na biyu da ya yi akwai sunna irshadiyya kuma suna mene ta shiri'iyya yawwa to wannan kasa suna da yayi yi ta kawo masa dalilai ya karfafe shi kuma bal har ma ya danganawa har daga cikin abubuwan da ya ambata yana cewa hadisai idan dai sun shafi harkar duniya to ba tilas ne a yi aiki da su ba ba tilas ba ne a yi aiki da su amma hadisai da suke magana akan harkar addini abin da ya shafi lahira da gaibi to wannan su ne wajibi a yi amfani da su har ya ambaci cewa daga cikin abin da ya kamata a fahimta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama tajibu ta'atuhu wajibi ne a yi masa da'a fi ma yuballighuhu wa yubayyinuhu min amri dini min Allah tabaraka wa tabaraka wa ta'ala abinda yake isar da shi a matsayin manzo daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake bayyana shi to shi ne ya waje ba a bi shi wa ma yunaffiduhu min shar'ihi da abin da yake zartarwa na shari'ar Allah duna ma yastahsinuhu amma banda abin da ya ɗauke shi mai kyau duba ku duna ma yastahsinuhu banda abin da yake kyautata shi ya ɗauke shi a matsayin mai kyau fi umuri duniya bi zannihi wa ra'ayi wanda ya yi shi bisa zatansa da ra'ayinsa hakan abu ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya faɗe shi da zaton haka ya fahimta da kuma ra'ayinsa to in dai lamarin na duniya ne to ba wajibi ne ka riƙe wannan zance ba an fanci wannan wannan kalmomi nasa za mu zo mai magana a kan makmanin kuskuren da ke cikin wannan zancen eh. makmanin bal fitina babba da ta fitini wasu daga cikin musamman marubuta da suke kwaɗayin su farauto abin da zai sa su yi watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin littattafan malaman musulunci kamai da za mu ba da misali da wasu Muhammad Rashid Rida bai tsaya iyalin ba wannan magana ya faɗe shi ya faɗe ta ne a majallatul manar juz'i na 24 shafi na 345 inda ya faɗi wancan inna ma tajibu ta'atur rasul fi ma yuballighuhu wa yubayyinuhu min amri ad-din 'an Allah ta'ala wa ma yunaffidhuhu min shar'ihi duna ma yastahsinuhu fi umuri ad-dunya bi dhannihi wa ra'yihi a juz'i na 24 na majallatul manar a shafi na 345 bal bai tsaya ga wannan ba malam muhammad rashid riba ya dangana wa as-salaf wal khalaf malamai magabata a musulunci ya dangana musu cewa wai haka fahimtar su take dangane da wannan lamari har yana cewa wa amma sunanu wal irshadatu nabawiyatu fi umuril adati kal libasi wa ta'ami wa sharabi wa nau falam ya'uddaha ahadun min as-salafi ولا من علماء الخلف من أمور الدين هذه دعوة عريضة wannan دعواتي ce mai faɗi ya buɗe ɗa sosai wajen wannan da'awa kun ji me yace yace as-sunan sunnoni wal irshadatun nabawiyya ku duba kuma shi kun ga ya kira su sunnoni yana nufin dai a fahimtar sa ne ake nufi da sunna hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irshadi eh, fi umuri al'adati al'amura na al'ada libasi kamar sa tufa والطعام والشراب da abinci da abin sha والنوم da bacci فلم يعدها salafi wala min ulama من علماء الخلف من أمور الدين babu wani malami daga salaf da wani malami daga cikin malaman da suka biyo baya wato alkhalaf mutaakhirun kenan wanda ya lissafa waɗannan abubuwa a cikin addini ma'ana cewa su ma addini yanzu nan zancen haka yake sam sam sam sam kuskure ne babba eh, yanzu ka ɗauko misali kawai guda ɗaya wani misali da na sha ambata mana shi a sabobi da yawa in ka ce baccin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya ciki duk azkar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana dangane da bacci hmm? bayan akwai addu'o'i da yake ka karanta kaza kai kaza kai kaza ba kullum akwai hadisin albara bin azib na san ko a nan ya isa ce kun haddace shi ina yawan maimaita shi da wani abu a cikinsa eh, inda yake ce masa idan akhadta mabja'aka in ka liki makwancinka ka kwanta ko in ka yi niyyar za ka kwanta ya ce fata wadda wudu aka lissala wannan ne ce ka je ka yi الولاء الولاء كتسلى ثم اضطجع على شقك الايمن دول كونغا عمرني ني او كما احاديث نني احاديث ني قوليه ام تو غا عمرني كما اتكين فنن يتي مسا يا كرنتا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا من wala ولا لا ملجأ ولا من جاء منك إلا anzalta آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي ai muna yawan maimaita wannan har darasin ƙarshe da yake ciki lokacin da shi albara bin azib eh, da ya tashi maimaitawa sai ya ce amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta maimakon wa bi nabiyika allazi arsalta sai canza ya mai da shi wa bi rasulika allazi arsalta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi yace a wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya gyara masa yace wa bi nabiyyika alladhi arsalta saboda koda wani zai dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ba lafazin kawai ya faɗe shi ne fatan ko muwafaka kawai aka samu ya faɗa a'a dai aka canza daga annabi zuwa ar-rasul sai da ya canza ya san cewa eh, an san ma'anar bambancin da ke tsakanin annabi da rasul to annan sai da yana ta yace a wa bi nabiyyika allazi arsalta ya gyara masa to duk wannan in ka ɗauka cewa laisat min umuriddin din hmm, akwai wani malami da yace wannan ba sa cikin al'amuran addini kaddara ma kamar yadda yake cewa eh, ya rarraba zuwa kauliya su ana ba a ɗauka ko fi'iliya ake ɗauka e, to nan ya kunshi fi'iliya da kuma mai ƙauliya inda umarni ne ma in ku aka ce ga umarni akan abu ai ba dama ka cire shi daga addini an gane abu yawwa don haka wannan magana tana da hatsari matuka har yace wai falam ya ha ahadun har ya kore ko mutum ɗaya daga cikin as-salaf wala min ulama il-khalaf babu wanda ya sanya wannan min umuri dini haka irin kayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke sawa da ya sa rawani ko bai sa rawani ba ko da maganar abincin da yake ci da yadda yake zama in zai ci abinci da yatsun da yake cin abinci da irin nau'in abubuwan da yake ci da abubuwan da kuma kana nafsuhu ta'afuhu abinda zuciyarsa take kyamarsa baya so duk ai an ruwaito mana wannan to duk wai a fahimtar Muhammadu Rashid Riba, wai babu wani malami da ya sanya wannan a cikin addini mana ba part din addini suke kawai magana ce ta rayuwar duniya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya dauka zaka iya watsi da ita fatasmiyatu shay'in min hadinan kiran wannan a matsayin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan addini ku ji wata kasuwar da'awar ya ce bid'atun munkara bid'a ce ma a bar ƙi a sa waɗannan abubuwan a cikin addini wa tashri'un a ili'annahu tashri'un lam ya'zan bihi Allah lam bihi ta'ala wai tashri'i ne na abin da Allah bai shar'anta ba yaya annabin Allah zai aikata abu ya zama kuma ba tashri ba musharra ba ai kaga wannan zancen akwai babbar matsala a cikin sa to shi ne ya kafa hujja dai da abin da muka ambata makon da ya gabata hadisin aisha da hadisin anas da imam muslim ya ruwaito antum a'lamu bi amri duniyaku ko bi umuri duniyaku cewa ku kun fi sanin lamarinku na duniya hmm, ma'ana lamarinku na duniya ku ne mafi sani a kansa da kuma hadisin rafi ibn khadij shi ma a sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma ana basharun idza amartukum bi shay'in min amri dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bi shay'in min ra'yi fa inna ma ana bashar shi ma kafa hujja da wannan cewa inna ma ana bashar ni mutum ne in na umarce ku da wani abu na lamarin addinin ku fakhudhu bihi to ku riko da shi wa idza amartukum bi shay'in min ra'ayi in kun na umarce ku da wani abu na ra'ayina fa inna ma ana bashar to ni mutum ne to me malamai suke nufi suka ce suka yi bayanin me manzon Allah sallallahu alaihi nufi da fa inna ma ana bashar inna ma ana bashar ai da ma haka ne ba za ka ce inna ma ana bashar nan ana nufin cewa in na ba da umarni ma za ka ce ka yi watsi da shi to su haka suka fahimta Mm, kuma ba haka abin yake nufi yawwa ma'ana ai akwai abubuwa da manzan Allah sallallahu ko a lokacin yaƙi ko ba sahabbai sun tambaye shi bai ce mu tsaya a nan sai su ce wannan umarni ne aka baka na wahayi mu tsaya koko dabara ce ta yaƙi in yace dabara ce ta yaƙi sai su ce to ai akwai wata shawarar ku za mu iya bayarwa to na ai lokacin da yake da rai ne amma in ya faɗi abun ya tabbata a haka ko da abin da ya shafi fiƙihu da abin da ya shafi duniya ne in dai ya faɗa to babu zancen ƙarya a cikinsa tunda Allah ya karɓi ransa ba a gyara wannan abin cewa kuskure ba ne ai in ba kuma ta ba kullum nakan nana ta wannan zancen cewa manzon Allah sallallahu alaihi a rayuwarsa yana da rai zai faɗi wani abu sahabbai za su ce ya rasulullah wannan ya mm, da damar mu faɗi ra'ayin mu ko mu ba da shawara a bamu dama sai a ce eh, ku faɗi ra'ayi sai su faɗa sau nawa kan yadda za a yi da kamammun yaƙi za a faɗa a badar an yi ko sai na abubakar ya ce kaza sai na umar ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki na abubakar aya ta sauka ta ce a'a ba haka ba kaza na umar za a yi an yi wannan ko ba duk an yi to wannan janibin ya nuna maka dama can ba umarni ne aka ba shi cewa hakan za a yi ba ko ba haka ba an ba shi damar a yi wannan tunani to amma in ya tsaya akan abu kuma ya ce wannan shine shari'a to kuma daga baya ba dama wani shugaba mai mulki a wani zamani ya zo shi a wannan a cire shi ya dace da iya zamanin annabi ne banda zamanin kun gane wannan abu to su masu irin wannan tunanin sukan so a buɗa musu fagen sai to ai dama tun da ya ce kaza to a kafa hujja da wannan cewa a kowane lokaci kowane malami zai iya yin istihadi a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba kwanan nan muke zancen ba hatta abin da ya shafi ilimin sciences din ina jin shine ai suke so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ba wahayi aka yi masa ba eh, kamar yadda zan zo karanta maganar wani daga cikin su da yake cewa a koma zuwa ga malaman ilimin wannan fannin a kowanne zamani Daka in ka karanta wani hadisi da ya magana akan harkar likitanci sai ka samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta saba wannan to ka ajiye maganar manzan Allah ka ɗauki maganar likitocin zamanin wannan su haka suka fahimta kuma kaga ba iya maganar likitanci ba a komai to in mutane suka samu wannan me zai hana su faɗa su ce to duk abin da ya shafi duniya da abin da ya shafi siyasa kan ku kawo mana kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina ji haka suke so haka in kai musu zancen tattalin arziki da zancen noma sai su duk ba ruwan manzan Allah da wannan ai shi bai faɗi yadda za ka nemi abinci ba kamar da muka karanta makon da ya gabata wani ya faɗi wannan cikinsu. cikinsu ai ba kuma manta ba a riƙa riƙewa ana kiyayewa to daga cikin waɗanda suka tasirantu sosai da wannan matsala ko wannan magana irin marubutan nan dai da 'yan jarida larabawa da wasu kuma malaman ne sun yi rubutu da kuma masu da'awar tajdidi a jaddada musulunci a sabunta alkhaifa dini ma'ana a canza approach na musulunci dole ne ya tafi da zamani da sauransu ai kuna ji dai muna faɗakarwa akan masu irin wannan tunani sukan ce a su kullum suna kallon manzon Allah ne sallallahu alaihi a matsayin mai isar da saƙon addini don haka duk al'amuran addini iya su za su ɗauka daga wurinsa amma abin da ya shafi duniya to kawai duk abin da ya fito daga gare shi inda na duniya ne to an ba su zaɓin su karɓa ko kar su karɓa wannan wannan itilakin a kansa muke tattaunawa hatsari ne ba ƙarami ba eh, ma'ana mutum ya baiwa kansa damar a kowane zamani zai iya cewa zai karɓi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai watsi da wata to gaya mun waye kai me ka fahimta a hadisan ya ka gane wannan addini ne wannan ba addini bane ina ce malamai ne masu yin wannan an fahimci abu? to idan aka bude wannan kofar aka sakar wa mutane kowa abin da ya ga dama to hakika za ta kai ga watsi ga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi da hadisansa mutane irin su Muhammad Tawfiq Siddiqi na ambata mana su Mahmud Abu Rayya راس القائمة شيء صدقينا شيء وتم جنا كافة وإن المسلم لا يجب عليه الأخذ بأحكام الأنبياء في المسائل الدنيوية المحضة التي ليست من التشريع وي بواجب بني المسلمين يلقوا ده حكمت حكمت النبوة كدوا حكمت دواني إلن غيرت ذا زمني أنه النبوة قدانوني da har za a ce eh, ba wajibi ne ka riƙi zancen su ba ai da ma daga zuwan manzon Allah sallallahu salama shari'ar kowanne annabi ta ƙare aiki ko akwai wani annabi da ake aiki da shari'ar sa yanzu banda manzon Allah sallallahu salama babu eh, don haka ko daga nan magana tasa akwai matsala bal alwajibu alai abinda ya wajaba a kansa an yi hisaha eh, ya yi bincike sosai ya bi diddiginta ya gano asalin duk abin da aka ruwaito da hukunce-hukuncen da aka ce annabawan sun ce ko manzan Allah sallallahu alaihi musamman yake nufi a nan wa ya'ridaha ala ilmi wa tajribati a gani ya bijiro shi ya gitta ya auna ya gwada ya sa ta a sikelin ilimi galibin irin wannan in sun ce ilimi fa suna nufin sciences eh al'ulum suna nufin ilimin sciences eh to a gwada shi da ilimi watajiriba jirba da kuma experiment abinda za a gwada a gani fa in tabaha lahu a akhadha biha in ingancin wannan maganar da shari'ar annabawan ta bayyana gare shi sakamakon gwada ta da aka yi da wannan experiment ɗin, to shi nan sai ya ɗauka. in ba ta bayyana ba ya zai an gaya masa kenan ko ba a ƙara ba kasan sauran ko ma'ana asalin bi mafumin mukhalafa in bace muwafaka ba to shikenan a watsi da ita daga cikin masu wanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi akwai sha ah, waliyullah ad mai littafin hujjatullah al-baliga wanda daga cikin malaman indiya ne eh, ya shahara da datan dai kafin ya zo makka ya zo hijaz makka da madina ya yi aikin haji yana kan aƙidarsa ta mazhabar hanafiya da ah, maturidiyya kuma sufi ne hmm. shekara ta 1114 ah, aka haife shi 1114 1114 ya rasu kuma 1176 eh, da. ɗari ɗaya da saba'in da shida ko yawwa to da akan haka yake kuma yana cikin mutane masu istihadi dai da ya yi haji ya haɗu da malamai a wannan lokaci kuma ya bi littattafai ya bi malamai Irin kasan mutanen su su suna da irin dagewa wajen bin kwakwa na sanin ilimi hmm, koma wasa ya canza lamari ya koma istihadi da bin nassi da girmama hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka shi ma ya auka cikin wannan abin da Muhammad Rashid Riba ya karrara na maganar kasa sunna zuwa irshadiyya da kuma mene tashri'iyya hakanan malam shaltut malam shaltut mun yi magana a kansa ko daga cikin shugabannin azhar shi ma a littafinsa al-islam aqida wa shari'a shi ma ya auka cikin wannan bal sai da ya yi bahasi ma ya rubuta a cikin wannan yana da wani mabahasi da ya rubuta ya sa masa suna as-sunnatu tashri'un wa ghairu tashri' ana sunna a cikin ta akwai abin da ke tashri'i ne akwai abin da ba tashri'i duk masu son a gyara ko in ba zan ce gyara ban kace gyara abu batacce ne masu son eh, canza musulunci yawwa ya dace da abin da suke sha'awa eh, ya dace da duniya da tunanin turawa da kuma dai wasu abubuwa suna sha'awar wannan takasimin a ce ai in zancen duniya ne annabi yayi ba lalle mu ɗauka ba shi yasa ka ga suna daukar abubuwan da suna ta zo da su sai ga suna ɗaukar su wani abun wasa da Allah duk kun dame mu da zancen kaza da kaza sai su ɗauko irin abubuwan nan da kai ka damu da su a matsayin sunna ne kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga suna ta rena abun wasu ma su izgilanci da shi kamar da zaka je a wurin mutane irin su fahmi huwaidi zami zancan sai in an ji daga cikin su akwai Muhammad Umara ko Amara wanda daga cikin shi ma irin wannan masu akalana din shi da ishtiraki ne ma ya yi nisa sosai a ƙidar kwaminisanci ya yi rubuce-rubuce daga baya ya juya kuma ya dawo islami islami to amma matsalar islami islamin irin waɗannan sai ka ga fahimtar su eh, tun da sun yi nisa a cikin waɗancan abubuwan kafin su dawo musamman kuma yana cikin masu tabjilin da girmama mu'tazilanci shi ma to za ka ga shi ma ya tafi zuwa ga hasrus sunna a tashri'iyya fi gaibi shi cewa ma sunna tashiri'iyya din ta tsaya ne kan al'amuran gaibi kawai da haka duk abin da ba gaibi ba ba a lazimta maka ma ka ɗauka ba magana gaibi da Allah da sunayen Allah sifofi Allah ya tashin kiyama da sauran abubuwa su ne kawai za ka yi zancen ma tashiri'i. ita sunna ta shari'iyya din kanta fa ku duba ku fahimta ba maganar sunna ta shari'iyya da kuma mai irshadiyya din ba ta duniya a'a ita ta shari'iyya din kanta ta tsaya ne kan al'amuran gaibi akwai maganganu sosai da ba laifi mu ji su ina jin akwai malam suleiman bin salih al-kharashi da ya rasu farkon shekarar nan watan march wanda ya rubuta littafin eh, tambayoyi da suka sa yan A suka eh, gane gaskiya din nan kun yi shajin labarin ko yawwa to ya daɗe yana bibiyar irin waɗannan mutanen ya rubutu a kansu ko littafi da ya rubuta shafi ɗari bakwai a kan wannan mutumin muhammad umara hmm, a kan aƙidarsa muhammad umara a fi mizani ahli sunnati wal jama'a ya bibiyi rubuce-rubucensa yana faɗa cewa saboda ana yawan gayyatar sa tarika a saudiya kuma ana girmama shi a jaridu sai ce ya kamata ya binciki wani wannan mutumin me yake tafi da shi ya shi ne ya rubutu littafi shafi ɗari bakwai a kansa ya bi dukkan littattafansa ya fito da aƙidansu. kuma dai ba shi kaɗai ya ba amma dai wanda ya irin wannan mai zurfin bahasi a kan mutum ɗaya gaskiya ba irin nasa ɗin kuma wannan ba matsala ba ce duk mutumin da kaga ana ruɗuwa da shi kuma yana magana da sunan addini kuma sannan yana da matsala a fahimtar wasu matsaloli musamman na aƙida manya-manyan waɗannan don matsalar hadisai din nan ba magana ce fa kawai ta eh, ka ce wannan harka ce ta malaman hadisi harkar hadisan nan da harkar qur'ani nan su ne asalin aƙida domin kana zancen ai sources din da daga cikin su ake dauko aƙida ne in ka ruguza hadisai ka ruguza aƙidar ka ruguza tafsiri ka ruguza komai fiƙihun ma ka ruguza shi domin daga ina ake dauko fiƙihun shi kansa ai ba da ka kowane malami yake magana ba daga waɗannan hadisan ne don haka dole ne irin waɗannan mutanen masu maganganu irin waɗannan inda kurakurai a cikin rubuce-rubucensu wajibi ne akan malamai na yi magana nan makon da ya gabata wajibi ne akan malamai ba wai maganar cin mutuncin malami ba ne in ya yi kuskure a rubutu a fito da shi a ce wuri kaza ba daidai ba ne eh, saboda ya saba wa kaza da kaza kuma ga maganar malami duk bayanin da za a yi taimakon al'umma ne akan sun tsaya kan saiti haka ne ko ba ka ba amma kuma mu a irin tafiyar zamanin yanzu muna buƙatar mu ɗauki ladabi na malamai a wajen yin haka zama cewa ɗaliban ilimi su ɗauki halaye na ƙwarai wajen raddi kullum dai wannan magana in ta biyo muna nanata ta kuma sannan abin da yake za a iya ɗaukar uzuri a kansa a ba da udiri a kansa cewa la'alla kaza ne la'alla kaza har sai ya bayyana kuru cewa wannan ga mummunar manufa ta bayyana gare shi ta ce a to wannan fa ba abin da za ba dole a faɗakar da mutane kar su ruku an gane to in ka tsaya kuma iya maganar faɗakarwar da dalilai da ilimi kawai banda taɓa mutunci da zagi da eh, kaza da kaza sai ka ga al'umma za ta karɓa yawwa za ka ma ba za a yi rikici ba inda kowa wallahi in ya tashi raddi ba zai cinkari mutuncin mutane ba iya matsala zai tattauna za ka ga ba za a damu ba ko ta hayaniya da rikici ba za a yi shi daga cikin abin da shi Suleiman Karashi ya magana a kan Umara Muhammad Umara yana cewa daga cikin yana daga cikin manufofinsa shine ya rayar da turasun mu'tazila rubuce-rubucen mu'tazilawa eh, yana cikin manufofinsa ya raya su a bangaren aƙida. kuma girmama almanhaji al'aqli girmama hankali wa ma fihi min irafatin juz'iyya da kuma abubuwan da suke cikin ta na wato karkacewa iri sannan daga cikin manufarsa shi Muhammad Umara in kai sashin zaka ga Muhammad Umara daga cikin malaman Misra hmm. wani zai ce wai Misra nan komai a can yake ne gaskiya ne akwai abubuwa da yawa musamman da in ka duba yadda aka shirya wa yakar addini dole ka ga daga can za a ɗauko abubuwa in ba a taɓa can ba sauran wurare ba su tafi yadda ake so ba musamman ganin cewa a can azhar take jami'a mafi daɗewa kuma sannan mafi tasiri a cikin al'alamin islami to dole ne ya zama cewa in dai ku manta ba mun tattauna wannan a baya cikin sauran malamai da muka yi magana a kansu tun zamanin da muka tattauna almustashiriki da sauransu su Ahmad Amin da suka zo daga baya da sauransu ba ku manta ba sannan daga ciki ya yi ƙoƙarin rayar da fikirar Jamaluddin al-Afghani da ɗalibansa shi kansa wannan Muhammad Umar da kuma kun san tattaunawa mu dai akan Jamaluddin al-Afghani bal daga cikin matsalolinsa yana cikin shugabanni da aka suka saba kuma suka yi nisa a matsalar tattaunawa da yahudawa da nasara ta interface din nan da ake cewa Ahmad Umara yana cikin manya tare da cewa eh, Karashi ya ambaci yadda wata rana ya yi faɗi wasu itirafat yana maganar cewa gaskiya wannan harkar fa tana da matsala eh, tattaunawa ta zaman lafiya daban tattaunawa kuma ta addini a cewa a fahimci juna shi da kansa umara yake cewa gaskiya babu samara ba wani positive amfani a irin wannan abubuwa na interface gashi shi ne masu sun suke zama su sa alkyabba su wakilci al'ummar musulmi daga azhar yake cewa bai ga amfaninta ba saboda ne galibi mu ne ake so a koya mana addinin wasu yadda yake amma muna mu ba a shirin a karɓe shi a fahimce shi yace kana yace kana magana da mutumin da kai kana ta kokari ka nuna masa ka yadda da annabinsa ko ba haka ba shi kuma yana nuna maka kyamar ya yadda ma annabinka annabi ne matsala ce to yace waɗannan abubuwan ba suna da wahala to shi fa wannan tare da tasa matsalar ya gano waɗannan abubuwan yake faɗi daga cikin abin da karashi ya ambata har yanzu yana kira zuwa ga yar ƙaumiyya ƙaumiyya haka larabci larabci kishin larabci eh, shine ƙaumiyyar arabiya da kyamar waɗanda ba larabawa ba an same shi a irin wannan da kuma kira zuwa ga ishtirakiya duk da ya bayyana cewa ya bari yana cikin aƙidunsa da da ya kira zuwa gare su karashi yana cewa akwai abubuwa da har yanzu har ya mutu bai ba su tafi gaba ɗaya ba akwai 'yan matsaloli hmm. sannan daga ciki har yanzu ya yi suna wajen adda'awatu ila taqribi baina ahli sunnati wa shi'a shi ma sun yi wannan ya yi wa Iran hidima sosai lokacin da aka taso magana akan eh, taqrib masalatu taqrib kuma zan so a ce ku karanta littafin wannan dakta wannan ya sunan shi alƙafari nasir bin abdul alƙafari da ya rubuta akan wannan da'awa taqrib bainan ahli sunnati wa shi'a mujalladi biyu ne wanda ya tafi najaf ya zauna sosai a najaf ya karanta littafansu ya yi bincike sosai da nan Egypt kuma daru takrib da har gina Darut Taqrib a in ba kuma ta ba mun yi wannan tattaunawar ko a lokacin da muka yi magana akan Shi'a eh, ƙoƙarin wai a kusanto da Shi'a da Sunna dan a zauna lafiya to irin wannan matsalar da aka samu a interface tsakanin musulmi da kiristoci ko yahudawa to irin ta ce a eh, interface zaka ce ko me hmm. kai ni in zan ce shi ma wani interface din ne eh, tun da face din akwai bambanci da yawa sosai kowa da usul dinsa sai da ta kai an na faɗa mana nan ban manta ba a wannan dai tattaunawar ne cewa sai da ta kai an yi wa azhar a girman azhar fa aka yi musu wayo i wayo zan ce tunda an tattauna an yi agreeing za a yi rika yin zama na kusancin sunna da shi'a don a ah, wai saisaita saɓani kar a yi faɗa kar a yi rikici kar a yi tashin hankali kuma aka yadda ana koyar da abin da ake kira ni ban yadda ba eh, abin da ake kira almazhabul mazhabul ja'fari wai mazhabar ja'fariyya hmm, babu wani abu mai zo na wai mazhabar ja'fariyya hmm, wanda zaka ce hakikatan daga ja'far sadiq take duk abin da ake nasabta masa maganganu ne kawai na su malaman shi'a da suka dangana wannan mun yi zancen sa ne ba sai mun sake dawowa ba to ta kai an gina darut taqrib gida yana nan a Egypt sunansa darut taqrib darut taqrib saboda a daidaita tsakanin ahlus sunna da shi'a amma har yau ba a gina darut taqrib a Najaf ko a Iran ba kuma wannan koyar da mazhabar da ake kira ja'afariya a azhar wadda ake har yanzu to ba a yin wannan a iran ba a yin wannan a iraki har yau ba a yi ba su yadda an fara koyar da an yi an yi a sa mazhabar shafi'iyya sun ki an yi an yi su sa shafi'iyya rika koyar da ita a najab babu sai dai isharori da wasu abubuwa su turanta maka sunnar yadda suke so ba za su bari a karanta ta yadda take ba to kaga ku ake kenan kai ne ake so a jawo kuma dama wannan harkar ta kusanci tsakanin sunna da shi'a wanda suka ribace ta su ne shi'a yauwa an buɗe musu ƙofofin samarin ahli sunna ne su zo ku zo ku yi mana tallan shi'a amma su ba a buɗe ƙofofin ba wai malaman um, awamu shi'a ba gama garin mutane ku haɗa su ku yi musu muhazara A'a malaman ma a yadda a zauna da su ba su amma mu nan sai ka daga sunan takribi sai a ba mutum izini lecture a jami'o'i sai zo kasar laraba sai a ba shi dama ya lecture su can ko baka isa ba ka zai a baka dama kai lecture kan sunna ga general mutane wanda ina ba zai yi ba wannan duk wayo ne ake mu kuma eh, sauƙin kanmu da cewa ba matsala ba muna son zaman lafiya sai ka ga mun saki irin waɗannan abubuwan suna ta faruwa ko kuma amfani da shugabanni su ɗora wannan abin dole sai an yi shi duk ana samun irin waɗannan abubuwa yanzu ne ya faru lokacin gwamnatin ikwanul musulmin mursi da ya hau a hawansa ne ahmadi najad sai da ya zo egypt sun yi ƙoƙarin raya wannan harkar kuma yana cikin abin da dama ai malaman musulunci suke da eh, fadakarwa suke tsoratarwa akan ikwanul musulmi su harkar aƙida ba ta da muhimmanci a gudu ba ta da muhimmanci tsabtace aƙida da tsoratar da mutane daga harkar wasu abu aƙidu marasa kyau baya cikin harkar ikwanul musulmi shi yasa nan da nan sai ga um, mursi ya gayyato wane amadi najad daga iran an zo an fara tattauna yadda za a yi zaman lafiya kun dai duk kula da waɗannan abubuwan ba haka kawai ake yin su ba akwai abubuwa a ƙasashe sa dole ne ka tsaya ka karanta harkar aƙidan nan da ƙungiyoyin nan da tarihin su da yadda abubuwa suke gudana a ƙasa ka fahimce su kuma ka saurari malamai na Allah hmm, su gaya maka kuma ka ɗauki abubuwa sannan daga cikin ra'ayoyin wannan Muhammad Umaran har yanzu ƙyamarsa da tsananinsa kan waɗanda yake kira annususiyun eh annususiyun yana nufin salafiyun masu damuwa da bin nassi eh su ne annususiyun ko ya kira su ahlul jumud daskararru ba su da kwakwalwar tunani kawai sai haddasana haddasana za ka rika jin wannan irin maganganu da yawa a gunsu ai matsalar mu abin yanzu yake shirin zuwa mana ba zan ce ya zo gaba ɗaya ba yanzu yake shirin zuwa shi yasa lalle mu faɗakar da kuma mu rayar da ɗalibai da tunani mai kyau a kan sunna wanda in aka yi kuskure ba a gini ba kuma a kan sunna ba ta amasa da hayaniya da Allahu akbar da kabbara in ana wa'azi ba wallahi maganar ilimi ake zance maganar ilimi mai zurfi da zaka fahimci waɗannan abubuwan ka zauna kai naka ilimin ba na sauraron wa'azi aka kawai ba ka yi karatu ka karanta waɗannan aƙidun ka san su da tarihinsu da sauransu in muka zo ba mu san wannan abun ba nan gaba to ya mu cikin sauƙi za a gama mu dai muna faɗa yanzu tun muna nan wata ran ba mana in kuma ba a samu wani sahun da ya biyo baya da tsayawa da dagewa akan wannan al'amuran ba to lai za ku yi mamaki su masu yakar mu fa shiri suke jami'o'i suka buɗe departments a yi musu karatu a kanmu duk abin da muke suna gani duk abin da muke me aka ce ya aka duk suna following don haka ba wasa suke yi ba in aka zauna kuma ba a shirya wa ta'un ‘ya'yanmu da suke sakandare ba yanzu waɗanda gashi an riga an ɗauke su da harkar sha'awa ko da harkar kalle-kalle ina masu karatun ma da kishin al'ummar da sanin tarihin duk babu wani aji na shiga ɗan kwanakin nan a wani gari ba sai na faɗa na tambayi yaran 'yan wanda za su fara jarabawa ne tabbanan 'yan ss3 ya tambaye su sunan hakimin garin mutum ɗaya aka samu ya sani kwanan nan ne fa wannan ko sati biyu ba a yi ba hakimin garinsu sunansa da kira aka samu mutum ɗaya sani wannan fa haka muke fa mu yanzu duk yaran kowa harkarsa waya da sauransu da sauransu kuma a wayan nan me ake kallo abin da ke cikin wannan ba alaka da garin ku ba alaka da al'ummar kama gaba daya kullum so ake a mai da kai wata sura irin yadda na wata ƙasa can yake yana bautar gunkinsa yana bautar abinsa yana kaza da kaza har ka sha'awa ta haɗa ku friend friend friend shikenan an kwashe ma tunani to a kula fa da waɗannan abubuwa a mai da hankali eh, a samu lalle waɗanda za su zauna su karanta waɗannan not necessarily a jami'o'i ba dole sai ka yi eh, jami'o'i ba a'a a zauna a yi karatu da na zauren kuma marakis ɗin musulmai da hankali ko yadda ilimin firat ɗin nan da ilimin sanin adiyan addinan nan yanzu ga matsalar da har yanzu kullum har hudu ba mun yi magana a kai matsalolin ƙoƙarin raba hausawa da fulani ana ta ƙoƙarin a taso ta da ƙarfi me eh, sai an farar da yaƙi tsakanin bahaushe da ne kuma muna zaune mu duk an haɗa mu samarin mu gaba ɗaya an koma kan harkar fati da dj da ya za a yi kaza da kaza budurwa budurwa budurwa kai ka ɗauka ba mu da aiki sai magana aure duk tunaninmu jami'o'i yau wata takwas babu suna rufe hankalinmu yana kwance kawai kullum ka siyo data ka bi facebook kai ta hayaniyarka ka zagi wannan ka zagi wannan ba nafila ba farilla ba komai su kuma waɗannan suna can suna kintso mana yadda za su yaƙe mu muna bacci ba mu sani ba to duk wannan karatun fa a cikinsa za ka gano waɗannan abubuwa dan mutum zai zauna yanzu a ce eh, bai san sarkin garinsu ba to ba ka tambayar sa BBO, ko? ko ba haka bane wanda bai san sarki sarkin garinsu ba bai san sunansa ba ina za ka tambaye shi waye dpo waye kwamishina waye kaza mun riga mun yi nisa daga bari an daina koyar da social studies ma ina jin an daina yanzu ko a secondary ko ana yi sai ka gan shi ba wani mai karfin balu ba ne abin da ya waje ba yaron ya sani ba shi ake koya masa history an ɗauke shi ma ba kowa suke ba sai masu art kaɗan sai su haɗa musu da gabna sai ka fito lawyer amma mai sciences bai san history ba ko galibi su waɗannan abubuwan fa a cakuɗe suke hmm. kuma duk da sunan ci gaban curriculum da waye Allah ya kyauta to wannan zaka ji zaka ji irin waɗannan marubutan suna sukan malamai suna kiran malamai yan nassi eh, masu haddace haddace yan haddasa na hmm. da kokarin dai haɗa malamai da al'umma ce hmm. malaman nan wallahi sun matsa mana hmm. su ma fa ku duba me suke yi kaza da kaza da kaza da zubda mutuncin su hmm. to mu kyale wannan dai eh mu kyale shi to wannan yana cikin waɗanda su ma suka tafi zuwa ga wannan kashe-kashen yanzu dai kun ji irin surarsa to me abin mamaki ya tafi zuwa ga kasa sunna irshadiyya da tashri'iyya kuma irshadiyyar ma yace ta tsaya kan harkar gaibi kan harkar gaibi kawai duk abin da ba gaibi ba to ba ruwan annabi ya faɗa ka ɗauka ba ruwanka da cewa ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka ɗauka in zancen kaga kenan dama abin da suke so a kyale harkar mulki da siyasa kar a kawo musulunci a cikinsa wannan yana cikin tarbiyyar da turawa suka yi wa samarin da suka je karatu a waje cewa addinin nan sai ko rabu da shi yanzu ga shi har an zo zamanin da za a ce shehu usmanu dan fodiyo fa a ƙasar hausa a ƙasar hausa a samu wata mata tana faɗar cewa shehu usman dan fodiyo dan ta'adda kuma an yi shuru a cikin al'umma dan fodiyo a kira shi wa dan ta'adda saboda ana so a gaya hausawa dan fodiyon nan kuna zaman ku kuna da tunanin ku kuna da kalcan ku ku mutane ne ya zo ya kawo muku fullanci ya raba kanku kaga ba zancen musulunci ya kawo ba kenan to duk wannan tactic ne don a kawo a tayar muku hankali a kuma haɗa ku faɗa da juna don ƙasar kar ta zauna lafiya samarin ku ajiye duk abin da kuke ku yi karatu hmm. ai karatu kuma karatu mai rai karatun da zai amfana to daga cikin mutanen da har yanzu suka ɗauki wannan irin tunani bayan muhammad umara da na ambata akwai wani shi ma kafin mu je kan shi ɗayan yana faɗar shi wannan muhammad umara cewa sunna a tashri'iyya ɗin tan hasiru fi umuril gaibi ana faɗa muku wannan sannan yace ce wa ma la yastaqillu al-aqlu bi idrakihi da duk abin da hankali ba zai iya fahimtarsa ba shi kadai dole sai ya haɗu da shari'a wa fi thawabiti diniyati da kuma fundamentals na addini wanda ba sa cancanzawa amma fa bai bayyana waɗanne matsaloli ne sawabit waɗanne ne mutagayyirat kasa a zamani yanzu suna nan ana ta wannan zancen fiqhu fiqhin wani fiqhun as-sawabit wal mutagayyirat san abubuwan da suke tabbatattu da kuma masu cancanzawa to masu cancanzawa sai a ta ziga mutane ko a iya canzawa ba komai ba komai ko da manzan Allah sallallahu ya faɗa to ba lalle ku ɗauka ba da su kan nassi da su da kuma girmama hankali duk dai makarantar mu zina ake so a dawo da ita cikin al'umma saboda nassoshin qur'ani da hadisai su rasa ƙimarsu, su rasa darajarsu. na gaba daga cikin waɗannan akwai wani mutum ana ce masa fahmi huwaidi huwaidi shi kuma wannan ɗan jarida ne ma ba wani malami ba ne eh, ɗan jarida ne eh, yana cikin waɗanda za ka ce akwai wata majalla ta jaridar a haram ta ya sunan su misira yana rubutu a cikinta Shi ne columnist na fejin musulunci aka ɗauka aka bashi kun san masu rubuce-rubuce akan addini akwai columnist ko a jarida duk jarida akwai wanda yake shine uh, aka yadda ya rubuta harkokin addini duk jaridunmu yanzu na najeriya ai uh, duk juma'a ko akwai masu rubutun juma'a sai a ɗauko ni malami a bashi feji to masu ƙoƙari akan rubuce-rubuce ba su cika yi ba sai a barwa wasu waɗanda iliminsu bai isa ba a fahimtar waɗannan masail na usul na addini sai a bar su kawai kowa ya faɗi abin da yake so to irinsu fa'ami irin irinsu bal akwai jaridar ikwanul musulmi sun yi jarida da shi ne mai katun a ciki shi aikinsa irin katun din nan da ake yi zane katun eh, irin caricature da mutum zai ce kasan san haka ake dai a siyasa hoton shugaban kasa yi kaza ko hoton malamai irin dai abin da ake samu a jaridu dai katun katun dai to shi da aikinsa kenan a jarida to amma ya kai matsayin ya taɓa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya mun waɗannan surutai fahmi huwaidi yana daga cikin waɗanda suke kan wannan madrasa ta atulaniyin shi kansa na so a ce wannan a ware masa abin nan zancensa na daban mm, saboda maganganunsa akan eh, addini eh, ƙazantar tasu kaka tana da ɗan yawa yawa ina ga mu tsaya kan wannan maganar tasa dangane da abin da ya shafi takasimin sunna zuwa irshadiyya da abin nan mun dawo kan su guntun 'yan makarantar ba mun gama da muhammad rashidu riba inda ba tsaya muka ba za mu zo kan mahmud abu rayya kamar da mana alkawari insha Allah to za mu haɗo kuma har su waɗannan su musamman shi fahmi huwaidi mm. eh, abin da ya sa mu nan kasancewar rainon ingila ne ko turanci muka sani to a ƙasashen larabawa tunda da larabci jaridunsu suke ba da turanci ba irin waɗannan mutanen su aka ɗauka suka yi hidima wajen sassare addini kamar da ake cewa da irin waɗanda aka ɗauko yanzu mu a cikinmu da hausa ake yi ko eh, waɗanda aka ɗauko wai an lura arewacin najeriya akwai tsananin addini ko ina tsananin yake wanda dai harkar boko haram da aka yi allah ya ƙara tsare mu daga dawowar ta allah kiyashe mu allah kuma ya ƙara lalata lamarinsu an yi amfani da su sosai wajen a yaƙi addinin musulunci a musguna masa kuma a kyamatar da shi a zukatan mutane mummunar aƙida ce mummunan manhaji ne karkatattun mutane ne dama to amma a ce wai yadda ake a arewacin najeriya har a wani tsanani ina tsanani duk harkar bol ta kwashe mana samari dama can hmm? dan abin da ake na yan wata da neman yan mata da sauransu eh, wannan shine zai sa wai tsaurin ra'ayin addini ya kasa a najeriya to irin waɗannan a ƙasashen larabawa ta hanyar jaridu aka yi amfani da maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal an gane masu girmama waɗannan da kuma masu san addininsu ya zama irin na waɗannan to su ne abin yakinsu sauran ko wanda suke uh, gaba ɗaya harkar su a zo a yi tsalle a yi kiɗa a haɗu da maza da mata da sauran duk wannan bai dame su eh, harkar eh, sufaye can ba sa ma san a taɓa ta za su goyi bayanta harkar shi'a a goyi bayanta amma duk wanda zai ce abu alkitabu wa sunna to an samu abokin yaki zaka za a jefe shi da suna sunaye iri iri mutazammitun haka ake cewa mm. mutashaddidun da irin waɗannan yawwa yan tsauri yan kaza yan kaza to duk the choice of words din da suke yi ba haka kawai da gangan suke ba kuma wai by chance ba ne a'a kowace kalma koinin dinta ake da kuma irin saƙon da ake so a kai zuwa gare shi ya Allah ya lamana roƙonka ka tsare addininka hmm, to amma lalle samarinmu a take-taken da muke gani na 'yan uwa hakika in ba a canza ba an mai da hankali an yi karatu da gaske lalle akwai ah, matsaloli amma tun da dai muna da yaƙinin cewa addinin nan na Allah ne yadda ya kare shi zamanin sayidina abubakar ya kare shi zamanin sayidina umar da zamanin usman da zamanin aliyu da sauran zamanin manya-manyan bayan Allah to har duniya ta tashi zai tsare shi eh, zai tsare shi a matsayinsa na addini amma kuma su musulmi su ne za su sha wahala eh, su za su sha wahala a haɗa su da junansu faɗace-faɗace iri-iri su rasa nutsuwar da za su yi rubutu ma su rasa nutsuwar da za su yi karatun a shagaltar da su da talauci a shagaltar da su da shugabannin da ba ruwansu da su ba su damu da harkar su ba ma addinin kwata-kwata ba a cikin zuciyarsu to duk wannan jarabawa ce kuma nisan ku daga addini shine zai ƙara buɗe ƙofar waɗannan abubuwan duk su auku ya Allah muna roƙonka ka tsaye don mu karasa wannan gefen na ai ba ku min isharar lokacin ba kawai sai guje ya kare a tsakanin da Allah to bari mu samu ina zuwa to don in tabbatar da akan fahimi huwaidi muka tsaya ko to shikenan zai mu tashi kan raddi a munakashar wannan fikirar raba sunna zuwa tashri'iyya da kuma irshadiyan tattauna wannan abu raddi gare shi sai kuma mu tsallaka insha Allah wani abu ya Allah muna roƙonka ka tsare addinin musulunci Allah ka tsare musulmi Allah ka ba wa samarinmu basira Allah ka ɗora musu ka dora su akan tafarki madaidaici wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk